Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban littafin Allon sihiri. Littafi na bakwai kashi na goma sha takwas wanda ni Fatima Ali Zakariya nake karanto muku daga nan tashar Hausa Nobel TV. Kafin nan kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. don a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon littafi. Duk inda suka wuce dakaru, bayi, barori da kuyangi kamar babu mai rai a cikinsu, saboda duk sun zauna kamar gunki suna masu kura musu idanu. Ba komai ne ya haddasa hakan ba face ganin tsananin kyawun jaruma su Ga shi kuma wannan riga da ta saka ba ƙaramin kyawu ta mata ba. da shigarsu cikin ɗakin sai Suhaila ta sake cika da mamaki ba komai ne ya haddasa hakan ba face ganin mahaifinta sadauki zaharu zaune a kan kujera cikin tufafi na alfarma tamkar wani basarake ko da sadauki zaharu ya hango su hailat a cikin wannan kyakkyawar shiga wacce ta ƙara fito da tsananin kyawunta da kwarjininta sai ya miƙe tsaye cikin matukar farin ciki ya tare ta suka runguma juna sannan ya janye jikinsa daga cikin nata. Ya dube ta cikin alamun matukar damuwa ya ce, ya ke ‘yata, shin kina da labarin cewa inda za mu je yanzu taro ne na sarakai da manyan masu faɗa a ji? Jaruma Suhailat ta gyaɗa kai ta ce, na sani ya abba kuma ka kwantar da hankalinka, babu wani sarki ko attajiri wanda ya isa ya mallake ni da ƙarfin arzikinsa. Na san wannan ce damuwarka ko da jin haka sai sadauki Zahar ya yi murmushi ya ce, Wannan gaskiya ne ya ke ‘yata, to amma wane mataki za ki ɗauka don kaucewa hakan? Ki sani cewa da zarar sarakan sun ganki za su ɗimauce kuma su fara tunanin hanyoyin da za su bi su mallake ki ta kowane hali. Jihar Masu ta sake yin murmushi a karo na biyu, ta ce kada ka dami ya kai abba na. domin tuni na ɗauki mataki akan hakan kai dai kawai ka zuba ido ka ga abin da zai faru gama fanin haka ke da wuya sai ga wani hadimi ya shigo cikin turakar da sauri ya dube su ya ce sarki ne ya turo ni na yi muku jagora zuwa fada ba tare da bata lokaci ba jaruma Sailat da sarauki zahar suka bi bayan wannan hadimi suka nufi fadar filin fadar ya cika ya fatse da bil'adama duk inda mutum ya hanga babu abin da zai gani face kawunan mutane rututu an kange tsakiyar filin da wata katangar karfe makaɗa mawaƙa da 'yan rawa sun jeru a gefe sahu-sahu a can sama bisa wani gini mai tsaho, wanda ke ɗauke da matattakala sarakai ne a zazzaune an shirya kayan ciye-ciye da shaye-shaye a gabansu. Da a wannan lokaci an fara gabatar da taro, sauran jama'a kuwa sai idanu suka kafe bakunansu suka wangame saboda kallon kyakkyawar surar da ke wucewa ta cikin tsakiyar fadar, wato jaruma hailat tare da muƙarrabanta. Nan take sarki shafaran da dukkanin sarakunan da ke kewaye da shi suka mimmike tsaye don tarbar jaruma hailat da tawagarta. Su dai sarakan sun yi zaton cewa Suhailat wata shahararriyar sarauniya ce daga wani ɓangare na duniya, don haka ba su san sa'ad da suka kama sunawa ba a gare ta suna gaishe ta, shi kansa sadauki Zahar an zata cewa sarki ne saboda kwarjininsa da yanayin shigar da ya irin ta manyan sarakai ce. Cikin hanzari, sarki shi Sha'afaran ya tarbi jarumar Suhailat da mahaifinta sadauki Zahar. ya raka su har zuwa inda aka tanadar musu suka zauna sannan shi ma ya koma gaban karagarsa ya tsaya ya fuskanci jama'a nan fa fadar ta yi tsit kamar mutuwa ta gifta aka zuba wa sarki shafaran idanu ana sauraron sa a ji bayanin da zai yi sarki shafaran ya yi gyaran murya sannan ya ce ya ku manyan baƙi da dukkanin jama'ar da ke wannan wuri. Ina yi muku barka da zuwa wannan babban taro wanda muka saba yi a duk shekara a wannan birni namu mai albarka na Istanbul. Bayan haka ina mai yi wa jama'a bishara da cewa wannan taro taro ne na daban kuma na musamman. wanda ba mu taɓa yin kamarsa ba saboda wannan karan muna da waɗansu baƙi na musamman masu ɗimbin baiwa da jarumtaka yadda kuka ga shigowarsa a ƙarshe zuwa cikin taron nan wannan manyan baƙi sun zo da wa'annan manyan baƙi sun zo da sadaukai kuma jarumai har guda ashirin waɗanda za su yi gasar ƙarfin damtse da dakarun birni na ina mai yi wa jama'a albishir da cewa Ni ma ina cikin jaruman da za su yi wannan gasar jarumtaka. ko da sarki shi ya zo nan a zancensa sai mutane suka rude da shewa gami da tafi saboda sun san irin tsananin jarumtakarsa da sadaukantakarsa don haka suna son kallon gumurzun al'amarin jaruma Swailat da mahaifinta sadauki zahar kuwa ko da suka ji cewar sarki shi a faran ma zai shiga wannan gasar jarumtaka da za a yi sai suka kamu da tsananin mamaki kuma tsoro ya ɗarsu cikin zukatansu domin ba su taɓa zaton cewa hakan za ta faru ba cikin kaɗuwa jaruma suhaila ta dubi zahar cikin ƙaramar murya a daidai kunnensa ta ce ya kai abbana yanzu me abin yi idan har muka bari sarki shi a faran ya shiga wannan gasa mu za a cinye sadauki zahar ya numfasa ya ce maganar ki dutse ce don haka ina ganin cewa ni ma zan shiga gasar saboda na tare shi jaruman Sailat ta girgiza kai ta ce a'a ba za ka tare shi ba ni ce daidai da shi domin ƙarfi domin karen bana shi ke maganin zoman bana yanda yake takama da ƙuruciya da ƙarfi ni ma haka nake takama da su kai kuwa shekarunka sun fara nisa zai iya amfani da wannan dama ya yi saurin galaba a zai iya amfani da wannan dama ya yi saurin galabaitar da kai don haka kawai ka bar ni da shi sarki ne ya ci gaba da bayani yana mai cewa ya ku jama'a yanzu ba tare da bata lokaci ba ina kira ga wannan manyan baƙi namu da su fito da jaruman gasar su guda ishirin su gabatar da su a tsakiyar fili sannan mu ma mu gabatar da namu bayan nan za a yi gasar jarumtaka guda ɗaya jel a wannan rana sannan a ci gaba da gasar nishaɗi Ko da gama faɗin haka sai sarki shafaran ya koma kan karagar mulkinsa ya zauna. A sannan ne sadauki Zahar da jaruma Suhailat suka miƙe tsaye suka kira jama'ar su suka koma gefe ɗaya a cikin filin fadar suna ware suna ware sadaukan da za su yi wannan gasa. Bayan sun gama ware jarumai goma sha takwas, sai jaruma Suhailat ta sanya ɗamara a kan rigar da ke jikinta, ta kawo takobi da silkenta a kwiɓin cikinta na dama, sannan ta riƙe garkuwa ta shiga cikin jaruman gasar ta tsaya. Nan take shi ma sarki shi a Sha'afaran ya cire alkebbarsa, ya sanya ɗamara ya ɗauko tasa takobin da garkuwa sannan ya shiga cikin jaruman gasar ya zamo tukon na ishirin. Tuni a wannan lokacin sarakai da ragowar jama'a 'yan kallo sun cika da tsananin mamaki. Ba komai ne ya bai wa mutane mamaki ba face ganin yadda wannan mace mai tsananin kyau ta shiga cikin wannan gasa ta jarumtaka da kuma dalilin da ya sa shi ma sarki shi a ya shiga gasar. Bayan an gama ware jaruman gasar an kawo su tsakiyar fili an tsayar da su an fitarwa da kowannensu abokin gwaminsa sai zuciyar jaruma Suhailat ta buga da ƙarfin gaske ba komai ne ya haddasa hakan ba face ganin yadda gaba ɗayan mutanen batu sai jama'a suka ruɗe da shewa gami da tafi saboda basirar da aka shirya a wannan gasa ta yi ma'ana sosai don take jaruman gasar su 20 a ɓangaren baƙi suka bi layi ɗaya rak suka rinka zuwa gaban wannan akushi sai dai kawai a buɗe musu akushin su sa hannu su ɗauko dutse take sai a duba dutsen a ga sunan wanda ke jiki a bayyana a matsayin abokin gwamin wanda ya ɗauko dutsen wani ikon Allah jaruma Suhaila ce ta ƙarshe a layin kuma sauran jaruman nasu guda goma sha tara babu wanda ya ɗauko dutse mai suna sarki shi Ko da aka ga jarumi na sha taran bai ɗauko sunan sarki shi a faran ba sai filin fadar ya ruɗe da shewa gami da kuwa saboda an gane cewa lallai sarki shi a faran ne abokin gwamin jaruma Swahilat. Aihuwa tana ɗauko dutsen ana duba aka ambaci sunansa. Ko da jaruma Swahilat ta waiga inda sarki shi a faran yake suka haɗa idanu sai ta ga ya yi mata murmushi kuma fuskarsa a cike take da annuri. gami da farin ciki bisa mamaki sai sarki ya ga jaruma Suhailat ta maida masa murmushin al'amarin da ya ƙara jefa shi cikin matsanancin farin ciki kenan ya ji kamar ya fashe da kukan murna su kuwa sauran jama'a in kallo babban bakin cikinsu shine sarki shi faran da jaruma Suhailat ba za su yi wasan su ba sai a ranar ƙarshe amma sai aka ci burin wannan rana Nan take aka buga gangar fara gasa, aka kirawo jarumi na farko daga cikin bakin jarumai mai suna Fairuz a can ɓangaren jaruman birnin Istanbul kuwa sai aka kira wani jarumi mai suna saihuf Jaruman biyu suka fito tsakiyar fili suka fuskanci juna, ko da 'yan kallo suka dubi Fairuz da Saihuf sai suka cika da tsananin mamaki bisa ganin wani abin al'ajabi da aka gani a tare da su. jaruman biyu dukkaninsu sun kasance samari matasa waɗanda shekarunsu ba za su haura ashirin da biyar ba tsawonsu da kaurin jikinsu kai har da kamannin fuskokinsu ma ya kusan zuwa iri ɗaya sak sai ka ce hassan matsanancin farin ciki kenan ya je kamar ya fashe da kukan murna su kuwa sauran jama'a 'yan kallo babban bakin cikinsu shine sarki sha'afaran da jaruma suhailat Ko da 'yan kallo suka dubi Fairuz da Saihuf, sai suka cika da tsananin mamaki bisa ganin wani abin al'ajabi da aka gani a tare da su. Jaruman biyu dukkaninsu sun kasance samari matasa, waɗanda shekarunsu ba za su haura ashirin da biyar ba. Tsawonsu da kaurin jikinsu, kai har da kamannin fuskokinsu ma ya kusan zuwa iri ɗaya sak, kai ka ce Hassan da Hussein ne. su kansu jaruman biyu abin ya yi matuƙar ba su mamaki ba su san sa'ad da suka ƙura wa junansu idanu ba suna yin murmushi ana buga gangar fara yaƙi kuma maimakon su fara da tsara makamansu sai suka miƙa wa juna hannu suka gaisa al'amarin da ya burge 'yan kallo kenan aka kama yi musu tafi gami da jinjina bayan fairuz da saihub sun gaisa sai suka saki hannun juna suka ja da baya taku biyar biyar sannan kowannensu ya zare takobinsa suka yi kallon kallo na tsawon 'yan dakiku kawai sai suka rugo izuwa ga juna suka kace me da asababben yaƙi mai matukar ban al'ajabi. Cikin gagarumar jarumtaka, sara da suka ba sassauci, amma sai ga shi kowannensu na iya kare duk hare-haren da ɗan uwansa ke kai masa. Babu abin da ya ƙara ɗaurewa mutane kai face ganin yadda yanayin salon yakin fairus da Saihub ya zo iri ɗaya sak. Tamkar wanda ya koya musu yaƙi mutum ɗaya ne, sai da Saihub da fairus suka shafe kusan daƙiƙa 480 suna yin azababban yaƙi kuma kowannensu yana yin yaƙin ne da dukkan ƙarfinsa da kuma niyyar kai abokin gwanin sa ƙasa amma sai hakan ta gagara babu shiri suka ja da baya suka tsaya suna haki saboda tsananin gajiya a lokacin da kowannensu ya yi sharkaf da gumi kawai sai suka ji an buga ganga alamar cewa su ajiye makamansu su yi gumurzu da hannu ai kuwa sai kowannensu ya gyara tsayuwarsa suna masu dunkula hannayensu ko da aka sake buga ganga sai suka rugo da gudu suka sake mewa da sabon azababban yaƙi ya zama na cewa suna kai wa juna naushi da bugu hannu da ƙafa ba sassauci kowannensu na karewa iya ƙoƙarinsa gami da mai da martani Wannan karan sai da virus da Saihub suka shafe rabin sa'a cif suna wannan gumurtu amma ɗayansu ya kasa kai ɗaya ƙasa, kuma sun kasa yi wa juna illa. Ko da ganin haka sai suka ja da baya a karo na biyu, suka yi cirko-cirko suna kallon junansu. Kowannensu ya kama yin tunani na ƙarshe akan yadda zai samu nasara akan ɗan uwansa. Bayan shuɗewar 'yan ke kaɗan sai suka rugo da gudu zuwa kan juna. ko da ya rage saura taku hudu kacal su haɗu sai su ya daga tsalle sama ai kuwa suna haɗuwa a saman sai suka doki kirazansu da ƙafafunsu. take duk su biyun suka faɗo ƙasa tim suka bugu a kan ƙasa da gadon bayansu suka yi ragas nan fa filin wasan ya ruɗe da shewa aka kama yi musu jinjina bisa ganin yadda kowannensu ya yi bajinta ko da sai Saihuf ya miƙe tsaye sai ya je da sauri inda Fairuz ke zaune ya miƙa masa hannu ya tashe shi tsaye suka dubi juna cikin murmushi ya ce ashe akwai mai kamata a komai a duniya ko da jin wannan tambaya sai Fairuz ya ce ni ma na yi mamaki da ganin ka ya kai wannan sabon aboki nawa ko da jin haka sai sai Saihuf ya runguma Fairuz ya ce ina godiya ga Allah da ya bani aboki na farko a rayuwata wanda ya dace da ni. Ina gayyatar ka zuwa gidanmu yanzu domin mu je mu ci abinci tare kuma mu yi hira mu more. Ko da jin wannan batu sai Fairuz ya janye jikinsa daga cikin na Saihub. Ya dube shi cikin murmushi ya ce na karbi wannan gayyata taka amma kuma shugabata da jin wannan batu sai Saihub ya dubi Fairuz ya ce yanzu kana nufin ka ce wannan kyakkyawar budurwar 'yar uwarka ce kuma ita ce shugabarku? Fairuz ya yi murmushi ya ce wannan gaskiya ne. To masu sauraro a nan zan dakata da karanto muku wannan littafi mai suna Allahn sihiri. Maɗi da kowa shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafi. Ta kullum Fatima Irga ke muku fatan alkhairi.